على قولك مالا شريعة طيب، <clears throat> بسم الله تفضل الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الهوايا إلا ما حمل ظهورهما أو الهوايا اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uh, My dear brothers and sisters in Islam My dear listeners, today is the 24th of day of Ramadan the year 1437 after the hijrah of our noble prophet Muhammad alayhi salatu wasalam the day which corresponds to the 26th of June, the year 2016. Uh, today Allah, <clears throat> after explaining to us in many, many verses that we should not forbid what He has not forbidden, and we should not make permissible what we have not made permissible, today Allah has given a specific example of the Jews the Jews, when they started forbidding themselves for themselves, Allah took it on them and made it forbidden to the extent that they went into Allah said, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ When the Jews started forbidding for themselves things that are permissible, Allah imposed the prohibition on them to the extent that their life became." so much in difficulty and distress because of their transgression. Because nobody is supposed to make something permissible except Allah. So Allah has made it prohibited for them to eat of all animals with claws and from the cattle and sheep Allah made it haram for them to eat from the fat of these animals, except what their back muscles contain or what their intestines contain, or the fat that is mixed with the bones. These are the only things that were made permissible for them when it comes to cattle and sheep. This is because of their transgression. And this is how Allah treats those who transgress. And for forbidding these things, Allah said, we are truthful. We are truthful to them. We recompense them in their own, we pay them in their own signs. So Allah told the Prophet ﷺ, if they deny you, then we should tell them that Allah has limitless mercy and that his punishment will never miss people who are sinful. With these two verses, Allah is showing us example of the Jews when they transgress and formulate laws which prohibit for them things that are permissible. Allah imposed such laws on them and in the end they were the ones who were the losers. This is a lesson for mankind not to take laws into his hands, to always obey the divine law. Make what is permissible permissible and what is forbidden forbidden but by divine revelation and inspiration, not by the whims and desires of men. Then the policies will make an argument that they were pagans because Allah wished them to be pagans. Because if Allah doesn't wish, they wouldn't have been. They wouldn't have been pagans, policies, just as their fathers are. And if Allah has not wished, they wouldn't have forbidden anything, trying to justify what they do with predestination. So Allah said, just exactly those who were before them denied our signs with the same excuse until when they tested our chastisement and our punishment. The Prophet ﷺ is asked to ask them, do you have any knowledge so that you can bring out the knowledge to us to show that Allah has sanctioned your worship of idols and has sanctioned your prohibition of things. Allah said they follow nothing but conjecture and they do nothing but guesswork. Then Prophet ﷺ is commanded to tell them they should know that Allah has the ultimate proof. And if he likes Allah, he will have guided all mankind to the truth. But then if Allah doesn't do that, then he has a wisdom in what he is doing. Also, the Prophet ﷺ is asked to ask them, do they have witnesses that will testify that Allah has forbidden these things they have been forbidden? If they come out and say, yes, we have witnesses, or they testify that Allah did that, then you, the Prophet, don't testify with them. And don't follow their desires. Don't follow the desires of those who have denied our signs, and those who don't believe in the hereafter, and those who deviate from their Lord to worship any other than Allah. We should not give testimony with them. The verses are still emphasizing that we should not forbid what Allah has not forbidden. That we should not make permissible what Allah has forbidden. And that the Prophet ﷺ, if anybody will testify that Allah has done this thing, don't testify with them. And that whoever says something is forbidden, ask him to bring his proof to bring out his proof that such is forbidden. And Allah said, all those who forbid things, what they follow, إن يتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تحرسون إن تتبعون all what you follow is conjecture all what you follow is guesswork Whoever forbids anything Allah has not forbidden, in the end when you ask him, where is your proof? Bring your reason that Allah has forbidden this. What the proof he will give you is conjecture, is guesswork, not a revelation, not a text from Allah. May Allah guide us to the straight Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah ya 21 ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da ashirin da shida ga watan Jun shekara dubu biyu da sha shida. Kafin mu fara ƙungiyoyi ne na tsaro coalition of community based security organization kaduna da wayansu kuma masu kishin gwangwas sanusi abu ɗaya suke magana cewa yanzu an samu samari suna afka ma gidaje mutane su abubuwan da suke fyaɗe da kuma kashe mutane satan kayan jama'a da sauransu da sayar da kayan maye to wannan abu ne wanda ake kuka tuntuni akwai cikin matasa wanda yake sun ɗauki wannan hanyar shaye-shaye hanyar kisa hanyar sace-sace hanyar saɗe abubuwa ne wanda yake duka kowa ya san haramun ne a kowane addini ba kafin addinin musulunci kuma 'ya'yan musulmi ne suke haka masu kuma 'yan uwanmu saboda haka su ji tsoron Allah har da cikin irin wannan wata su tuba su san fa duk wanda ya kashe mumuni fa Allah ya mai wani mugun gargaɗin cewa fa zai azabta shi azaban da ba a yi ma wani ba saboda haka su ji tsoron jinin mutane da dukiyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa musulmi shine wanda musulmi suka tsira daga harshen shi da kuma hannayen shi ba mugun magana ga musulmi da zagin shi ba kuma cutan musulmi da hannunka ka ji mishi ciwo ko ka kwashe mishi kaya shine musulmi wanda ya kasance irin wannan hali to in ya mutu a haka ba a tunanin rahama Allah ta shafe shi duk yadda take da yalwa saboda ka ana kira wa'annan yara su hankali su tuba ma Allah kuma in akwai haƙƙin mutane a hannunsu su mayar musu Allah shirya da mu gaba ɗaya yau kuma Allah ya ci gaba da muna bayani anan Allah mai mala ya ce wa bada an bayyana ta'ala ma harrama alal al-muslimina min al-luhum wal hayawan to shi ma din da ya kafi mu in nisa wancan karon mu yi maganar zakka wa kullu min samarihi za asmara wa atu haqqahu wa hasadihi har nake cewa wani a cikin ku ya duba muna yaya za mu iya samun buhu a ce wanda yake ya cika sharuɗar misali yadda ko yake shine an ce mudu ɗaya mudu hudu yake yi sa'i ɗaya ko sannan kuma sa'i sittin yake wasat wa kullu wasatin sittuna sa'an bi sa'ihi alaihi salatu wassalam to in mutum na da buhu ɗaya wanda yake sa'i sittin ne a cikin shi har guda biyar to nisabin zakka ya yi to akwai bawa Allah ya ji abin da muke magana ya zai ba mu bayanin يا يا ابو أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم abinda sa'i yake a cikin kowane buhu kamar yadda shari'a musulmi ta faɗa sa'i tuku sannan a sami hausa ibiya sannan ke kaiwa misali domin a nan muna amfani da na iri biyu wannan shi ne muka fi amfani da shi a wajen masara asbir da ke cikin sa loka saba'in ne da biyar loka saba'in da biyar kuma kowane loka akwai loka a nan a ah, kowane loka irin wannan shi ke cikin wannan buhu saba'in da biyar kuma wannan loka abin da yake ba mu asa'i loka ɗaya da rabi wannan sa'i sa'i na sa'i ba mu da zabi ba oh sa'i nawa sa'i mu sa'i ɗaya da rabi ke ba sa'i oh ɗaya da rabi yake ba da sa'i ɗaya da rabi ke ba da loka ɗaya yawa ke ba da loka ba da sa'i ɗaya da loka ɗaya da rabi ke ba da sa'i ɗaya oh ke ba da sa'i oh, na gane amma yadda loka ɗaya da rabi ke ba da sa'i ɗaya ba da sa'i guda idan mun duba za mu tana abin da ke cikin nan sa'i hamsin ne don ga bai kai aski bai kai sa'i sittin ba in muna son mu samu nisabi idan ƙa'idar sai mun samu wannan shida ai ku eh, shida ina fata ana fahimta hmm. yau maimakon biyar kuma shi wannan lauka nan yana da fanni-fanni a nan kaduna wani yana shiga wani bai kaiwa dole za ka samu lauka sai ka auna da rabon wani na rabon wani wannan gwangwanin na madara sai ka samu tara gwangwanin madara gwangwani tara ke yin wannan lokacin. loka ɗaya da rabi shi ne sa'i in muka auna saba'in da biyar zai ba mu sa'i masu kenan yi muna nema a cikin wasu biyar sai mun ƙara wata saba'in da biyar mun da dai da tsari za ka samu haka kenan kenan sunna tsari na zakka a wajen manoma shi ne su cika wannan buhu so shida kuma shi wannan buhu iri ne. dole sai ka yi amfani da awo domin shi wannan kurun jimbo ne amma jimbo akwai karami akwai babba za ka yi amfani da kama wannan ke fadin sa haka za ka auna shi 27 in ya kai 27 shi ne zai kwano 75 da biyar in bai kai makuwa kuwa zai ɗauka ba wannan shi ne ka'ida na fadin ne bambanci ba tsawon ba muna kuma da babba wani akan yi amfani da wannan wake shi ne yare wannan yare a wannan yare abin da yake raba a cikin yoga irin wannan casa'in wanga shi ya ba mu sahi da daidai in ka yi amfani da wannan kuma kada ya ba mu sa'i sittin idan ka samu cikin wannan biyar misali ya gaba ta wannan ne namu kenan amma ba su amfani da shi wani a kasuwa sai masu wake kawai me yasa masu mabara saboda yanayi ne da muke ba a wani kuwa da tsara abuwa na zamu ne kawai da yan kasuwa da masu ilimin da ba su aiki hmm. Allah ya الله يبارك نعم. فيك ان شاء الله وعليكم السلام طيب. طيب. حتى الله يأتي واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله يفاك بعد الهيري أحمد أبو بكر آه. طيب يعني منذ الحمد لله وعلى الذين هادوا وبعد ان بين وبعد ان وبعد ان بين تعالى ما حرم على المسلمين من لحوم الحيوان باين الله يا بياني akan muslimi wato abin da ya haramta kan na nama wal hayawan da dabbobi tsofa wato nan Allah ya kare alaihi ma harrama ala yahudu khasatan yau Allah zai bayani abin da ya haramta kan yahudu wato ya keɓe yahudu da wannan haramcin la alama'n man adam ba akan wa'anda wanin su ba min al na farko da akhirina wannan yahuda kai Allah ya ma wannan haramci to shi Allah ya ce wa alal ladina hadu akan wayannan da suka ce mun mun tuba wato yahudu na kulla zai mun haramta musu dukkan dabba mai akaifa wa huwa ma lam yufarriq asabi'uhu ma lam yufarriq asabi'uhu shine dabban da Allah bai rarraba ya tsun shi ba kal ibli wan ni'am wato kamar raqumma da jimina wal wal iwaz wa shine kuma ita huwa kullu dhi mikhlab min at-tayr wato shine dukkan tsuntsun da ke da akaifa ko kumba wa kullu dhi hafirin haka nan masu kofato ah, min ad-dawab na dabbobi wa sumiya al-hafir dhufran ala al-isti'ara nan da Allah ya ce kullu dhi dhufr wato ana nufin da kullu dhi hafir ne duk dabba mai kofato wa min al-baqari haka nan daga shanu wal ghanam da kuma awaki da tumaki sune bisashe haramna alaihim shuhumahuma su kuma Allah ya haramta musu kitson wayannan dabbobi wato Astro wa shamil alkila an haramta musu kitson da ake samu cikin tumbi da kuma wanda ke ya tattaro da oda, illa ma hamala zuhuruhuma sai dai kitson da yake yana dauke a bayansu, su ai ma ma abin da ke yara ta yi da wayannan wato naman da ke baya aw hamalatu alhawaya ko ku kitsen da yake cikin am'a wato su ne wato ayan hanji am'a duka eh, abin nan hanji tumbi jam'u hawiya wa hawiya sai dai abin da yake kitsen da ya tattaru da ayan hanji wa ma khalaqa bi'azm ko ku wanda ya garwayu da wato kashi minhu wa huwa shahmul al-aliyya fa innaha ahalla lahum shine wato naman da ke kan ah, uwan dabbobi fa innahu hilla lahu wa innan to an haram an halatta musu wato Allah ya halatta musu cin saniya da bisai wato rab abun nan tumaki da awaki an halatta musu sai dai kitsen su kitsen da aka halatta kawai su ci shine wanda ke bayan su ko da wanda ke cikin tumbin su da hanji ko ko wanda ke bayan su zalika tahrim jazainahum wannan haramta musu da aka yi jazainahum mun ba su sakamako bihi bi baghihim domin ƙetar haddin da suka yi wato bi basabi zulmihim don zaluncin su bima sabaqa fi surati nisa min qawli ta'ala fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wato domin naqadihim bi mithaqihim domin abinda suka warware na alkawarin su da kuma kafirtan su da ayoyin Allah إلى أن قال ألا يتي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم hazuwa da Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu domin zaluncin da waɗanda suka ce mun tuba wato yahudu an haramta musu tayyibat abubuwan da ke halal masu daɗi da suke halal gare su ila akhirih fa kanu kullama irtakabu ma'siya duk lokacin da suka yi wani zunubi na laifi min al'asi na cikin wato ma'asi uqibu bi tahrimi shay'in mimma uhilla lahum duk lokacin da suka ketare haddi suka yi wani laifi sai Allah ya haramta musu cikin abubuwan da suke halar gare su wa hum yunkiruna zalika suna kin wannan wa yad'una annaha lam lam tazal muharramatan ala al kuma sun ka kiranin cewa ai abubuwan sun ci gaba da zama haramun ne akan duka al'ummomi qablahu kafin su فقذبهم الله سي الله قال تاسو بهذا ونم وحذر المسلمين كما الله يم مسلمي غرغدي ان يقتدوا بهم da su bi sawun wayannan yahudawa fi irtikabi manhiyan da in wato abubuwan da Allah ya hana fa innahu yaslubu ni'ma domin bin abun da Allah ya hana yakan jaye wato ni'mar Allah akan mutane wa inna la sadiqun kuma mu mun kasance masu wato gaskiya Allah ya ce fi ikhbarina labarin da muka bayar wa mu'idina da kuma abubuwan da muka bayar na wa'adi ah, wato yahudawa in Allah Allah in sun haramta abu yanda abun yake su suke haramta wani ne a cikin su yake zuwa ya haramta musu abu da yake halal a wurinsu. kuma da'an da suke yi shirki da Allah suke yi domin Allah ya bashi halal ne sai Allah kuma ya mai da wannan abun da suka haramta ma kansu haramun to duk wani annabi ya zo sai kuma ya halatta musu domin tausayin Allah kun ga Isa alayhi da yazo yace musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'da alladhi harrama alaykum wa ji'tum bi ayatin min rabbikum Isa alayhi salam da yazo shi ma ba ya ya canza taura bane domin haramcin nan baya cikin taura wasu shedannun malamai ne ke zuwa su haramta wannan su haramta wannan sai su kuma su ɗauka haramu sai kuma ya zama haramu a kansu to Allah da ya aiko annabi kamar Isa alayhi salam da ya zo ba ya zo ne da ya canza taura ba ya zo ne tabbatar da ita amma sai ya halatta musu wayannan abubuwan da Allah haramta musu domin baghihim wato zaluncinsu. Shi shine nan wa hazzara ake muna gargaɗi kada mu bi hanyar Yahu. na ɗaya mu bar saba ma Allah na intika irtikabil manhiyat mu yi saba mishi muna yin abin da aka hana domin wurin yin abin da aka hana nan sai Allah ya cire ni'imar shi daga gare mu ashe ba abin da ke halaka al'umma kamar zunubi da bala'i kun ga yanzu ga yara al'umma ‘yan uwanmu musulmi yaranmu gashi yanzu sun zama azaba akan musulmi kana gida kana tsoron makwabta duk inda kaga gungun yara samari sun taru in za ka wuce farin ciki kake ko tsoro tsoron to ai kun ga azaba kenan maimakon an ga samari mutum ya ce masha Allah tabarakallah wannan al'umma tana da samari masu hankali wai tsoron sake ji kana gida da kaji motsi ko samari ne suka hauro ka ga shan kwaya ga faɗe ga sata ga kisa don me ya kawo wannan irtikabil manhiya muna taɓarna a cikin ƙasa duk abin da Allah ya ce haram shi muke yi to ya Allah ba zai azabta mu kamar yahudu shaye-shaye zina luwa fata duka makaruhi dukkan munkar ana yi kuma musulmi sun fi sannan kuma ga muguwar aƙida sihiri imani da aljannu yau in an kama yaro an ce an yanka shi ko an kwakula idon shi muna tabbatar maka wanda ya kwakula idon musulmi ne wanda kuma aka yi wa musulmi ne bokan kuma me musulmi ne mu ne kawai muke cutan kanmu sannan kuma duk kuɗin na ina yana wurin musu har bai ba mu arziki ba me ke hana me ke ba mu azaba shine tal abin nan zunubin da muke yi muna zunubi a cikin ƙasa in ba mu tuba ba to Allah zai yi muna irin na Bayahudi yadda ya da Yahudawa shi yasa Allah keɓe su da misali yanzu ai abinda da bai Yahuda ya zama kamar yadda masu yin science suke faɗa guinea pig me guinea pig in ka je laboratory inda ake koya ma yara yadda ake aiki a ko ta ɓera wata farar ɓera haka kullum da ita ake experiment a sa mata lantarki a gwada a ga me lantarki yake yi a tura mata magani guinea pig to haka Allah ya da yahu ya ba su ya ba mu misali da su to wallahi in Allah ya da yahud yahudun nan dukkan su ɗari bisa ɗari dukkan su zuriyar annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim zuriyar shi ce ɗari bisa ɗari zuriyar annabi kuma annabi cikin manyan annabawan Allah ulil azm kusan girma annabi Ibrahim alayhi salam ranar tashin kiyama kowa zai tashi ba tufa zindir annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwal man yuksa wanda za a dauko tufa a bashi ya rufe jikin shi shine annabi ibrahim to zuriya shi da ta dauki zunubi yanda Allah ya la'ane ya watsa ta cikin ƙasa ya aika mata bala'i iri iri zuriya annabi to wannan kashe ne kada ka ce nasabi ba ruwan Allah da nasab Allah bai da nasab da kowa kai bani adam ne bal antum basharun mutane ne in an kun saba mu Allah Allah zai saba muku to yaya mu muke daban ya za mu ci gaba da wannan barna a cikin ƙasa kuma Allah ya kyale mu ba zai azabta mu ba ashe kun ga yaran nan da kuke gani wannan abun da kuke na shaye-shaye da sata da wannan in kun ci gaba to ba wani sauki da za mu samu kada ku tsammani Allah zai aiko wani ya gyara mu ba wanda zai iya sai mun tuba saboda haka ku yi ma kanku faɗa kafin ku ma wani samari mun san zarafi ya zo zarafi ya zo kuma ya kasance an daɗe ba wani abu da aka yi an daɗe ba kula da su ba makaranta ba aiki ba karatu ba abubuwa mun sani to amma jarabawa Allah ce Allah na jarba mutum da abin da yake so in jarabawan Allah ta zo sai ka yi hankuri hankurin da ake so ka yi shine kai hankuri akan da'a Allah wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin ka yi ma masu hankuri bushara hankurin me in musiba ta zo ba kuɗi sai je shagiya ne hankuri a'a Ya yi hankuri da talauci ka tsaya kan ta'a Allah in ka tsaya in nan to su ne wanda za su ci nasara duniya da lahira shi yasa muna kiran samarin mu maza da mata kamar yadda samarin nan a waje suke da nasu bala'i su ma yaran namu mata su ma suna da nasu bala'i su ma dole su tuwa muhalli. har dai da yake wannan internet ina ya zo su ji tsoron Allah cikin wannan har dai ce. ita mace ba wani abu da za ta kusanci Allah da shi fiye da iffa shine tsare kanta ba wani ibada a wurin mace wurin kusantan Allah kamar tsare iffa shi yasa Maryam ibn Imran Allah tsare ka kuma ya ɗauka kan mutane domin ahsana farjaha ta ta tsare me mutuncinta da ta tsare mutuncinta sai ta ga ta cancanta Allah ya sa annabi shi da zai a haifa ba uba da shi ne tafi mutanen duniya tsare mutunci in mace na son ta kusanci Allah ta tsare mutuncinta mai tsare mutuncinta mace ita ta fi kowa sani abinda za ta yi ta ja hankalin namiji ba sai ka koya mata ba to duk abinda mace za ta yi ta ja hankalin namiji haramun ne a kanta shi yasa Allah ya zo da hijab rufe jiki da kuma shamaki rabe tsakanin maza da mata sai illa lura ta zo to mu ji tsoron Allah a cikin wayannan wuraren amma in mun ci gaba da wayannan zunuban ko muna fatan wai wani wuri can za mu samu taimakon Allah to muna makanmu wato muna mabulki ne muna yaudara kanmu saboda haka mutumin mu Allah gaba ɗaya mu dawo Allah shirya da mu amin إنا لصادقون تقولوا للي مما سكتكياني في إخبارنا هو أخبارنا ومواعيدنا وعقب عليه وقال فإن كذبوك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين to fa in ka ya muhammad wato manzo Allah in suka karyata ka su wato eh, quraish da sauran kafirai fi ma ji ta bihi daga abin da ka zo da shi fa qul ka biya musu lahu rabbukum zu rahmatin wasi'a ubangijin ku yana mai rahma ce wasi'a wanda ke take da yalwa haisu lam yu'ajilukum bi uquba da yake Allah bai gaggawa muku kowa ba to dan wannan rahama shi ce wafihi a cikin wannan magana talaffuf wato akwai sassauyawa bid'a'ihim ila al-imani wato ana musu uh, sassabcin cewa su dawo su shigo imani wato ya nuna ma duk rahama Allah ne wala yuraddu ba'su haka nan ba a mai da azaba Allah idan ja'a in ta zo al-qawmi al-mujrimin ga mutane wanda suke mujrimai wato duk da tausayin da Allah yake yi dan rahama shi bai gaggauta azaba duk da haka domin rahama da tausayi amma in azabar Allah ta zo ba a wato ba a mayar da ita akan mutane wanda suke mujrimai wato tabbas mutum mujrimi tabbas da sannu da sannu sai azaba ta zo musu ashe kun ga kenan in mun ci gaba da irin wannan halin da muke ciki ba mu samu tsafta a cikin wato mu ba tsafta na samun kwanciyar hankali taimakon juna da kuma maganin wannan abubuwan da yaran nan suke yi na kisa sata ka da abubuwa da na shaye-shaye in ba mu bari ba to wallahi da sannu azaba Allah za ta zo wala raddo anil qawmi zalimin ba a mujrimin wato Allah bai mayar da wannan azaba tabbas za ta zo in matukan mutane ba su tuba ba to duk wannan tsoratarwa ne cewa kada ka labe da cewa Allah na da rahma baka san da Allah zai kama ka ba baka san lokacin da zaka faɗi ka mutu ba ko mota ta buge ka ko ko wani ɗan sukan shi ma ya soke ka baka sani ba saboda haka yara ku tuba daga cikin wannan abun da ake yi su kuma dattijai su ma su taimaka na san yanzu duk wani dattijo a anguwa in ya ga irin gungumin yaran nan domin ya tsira da mutuncin shi ya gwammace duk abin da suke yi kawai ya sulale ya wuce basu domin ya wani zai iya zage shi ko ya dake shi ko kisa to in har kuka kai wannan hali kun halaka kenan tabbas sai a jira azaba Allah kenan in ya zama dattijo mai hankali a cikinku ba zai iya ce muku ku bari ba to wannan azaba ta zo. unguwar sarki an yi an kai wajen awa ɗaya suna suna faɗa kuma ana cikin azumi ana ma ko shafa ido wuce da wani guri ba a yi to kun ga wannan ba wanda zai iya muku maganin wannan ba za a iya cewa 'yan sanda za su iya ba ina dan sanda shi ma yana ji da kanshi wannan sai al'ummar ce kanta ta canja to ai shi kenan azaba kowa zai azata juna kenan to dole dole wato community community a haɗu kuma uwaye uwaye su ma suna da nasu abin da za su yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku mai kiwo ne kuma duk mai kiwo ana tambayar shi uba ya kula da 'ya'yan shi tun suna yana ake tankwasa su amma ka bar yaron ka a waje sai bayan ya girma ya balaga yana ganin kai da shi ma in kai ma ya zai make ka sannan ka ce za ka mai ihu tun suna ƙanana sannan mata ma su taimaka wurin tarbiyyar yara akwai wani abu da mata suke yi da yara mace ba ta shiri da mijinta ba abinda da take kullum ‘ya'yanta sai zagin koko su kan mahaifinsu a ga tana ɓata mahaifin ba ta san tana kashe kanta ba ne domin shi mahaifi wato a cikin gida kamar dai zaki ne a daji zaki da kuma sauran wannan gashin da Allah ya yi shi ya bashi haiba ne sauran dabbobi na tsoro to haka namiji yake a cikin gida domin wani abun ma uwar ko ta tsawata ma yara ba za su ji ba amma uban ko da abin da ya kaki ya yayi <clears throat> sai ka ga yaro yana ku to ita uwar ce ai baban kan nan zalimi ne baban kan nan mugu ne baban kan nan bai ba ku abinci baban kan nan kaza duk ta bi ta lalata uban su a wurin yaran to ya yaran za su girma su yi mishi da'a ita kuma dan me zo zai wani abu dan kishin ta ne da wata mace ma ta kashe makanta ta caba makanta wuka ta taba makanta wuka su lalata yara sai yaro ya zo ya rena uwa kuma ya rena uba to wanda ya rena uwar shi da uban shi dan ya fito kai kuma malam wani ka fito daga gidanka yanzu kana mai magana zai maka ashar aje kun ga matsalan mutum daga cikin gida ne uwaye ba ma tarbiyya to wallahi hisabin da za a yi wa kowa mai ƴaƴa ba hisabin kan shi ba sai an mai hisabin ƴaƴan shi uwa sai an miki hisabin ki. uba sai an maka hisabin ka. ya kamar ka haka ba tarjiya? yana cikin hisabin da za a yi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to za mu ci nasara da irin wannan hali kowa ya gyara gidan shi sannan kuma yara in dattijo ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai girmama manyan mu baya cikin mu kaga dattijo ya maka magana me fa'ida shi a gare ka shi ya kare rashin rayuwar to me kuma na zake shi kwaya to wannan kwaya ta ce ita kuma nan dole ta anyi. an san masu sayar da kwayan nan an san su ko ba san su ba to me yasa ba magani an san su ba yiwa ka shigo da kwaya ka sayar ba a san ka ba su ma 'yan sanda ya kamata suna da suna da information wato suna da wani yaro wanda yake shi ɗan ƙileƙen asiri ne shi ma zai saka wayannan kayayyakin da yan abubuwan nan shi ma yazo yana nema ko ba haka ba ta haka nan za a gane masu sayar da shi ya kamata yan sanda suna da eh ana ba su response eh eh, eh. haka su gaya musu eh. domin su ma ai shi abin da yake faruwa shine wani ya shiga ɗan sanda ba don aikin son ɗan sanda ba kawai da ya samu wani da zai laɓe ne cuta tun asalin shigan ba ya shiga bane wai don aikin ɗan sanda shi yasa wurin recruitment dole kuma a yanka kula wa yake son aikin to kuma mutanen anguwa su haɗu community kowace anguwa ne layi su haɗu community su san yaransu su man su duk koda ƙwaya kwaya ta dame su ai akwai rehabilitation to in dai mun haɗu dukkan mu al'umma ɗaya muna son juna muna taimaka juna za mu iya maganin shi amma in muna ƙin juna muna zagin juna kuma ƙiyayya ta shiga tsakanin mu to ya za mu yi maganin wannan musiba wannan alloba sai da al'umma ta halaka gaba ɗaya ko ba tun yanzu ta halaka ba kun lura domin kuma an sun ce daga hannunmu subhanallah ya isa isa to saboda haka mu ji tsoron Allah mu dawo mu yi abin da ya kamata maza da mata dattijai da mutanen anguwa dukkanmu mu ya dawo mu yi abin da ya kamata mu so juna mu yi makammu wasiya wata waso bil haq wata waso bil asabar da hankuri Allah shirya da mu to sai ina muke an ilqami fihi wad'u adh-dhahir al-madi al-mudmar تنبيها على التصدير عليهم بذلك والأصل لا يرد بأسه عنكم إذا جاء wato Allah bai mayar da azabar shi akan mutane mujrimai in tazo Allah na da hankuri fa zai iya hankuri domin ya baka lokacin da zaka tuba in ka dade baka tuba ba kuma Allah zai zo maka da azaba in azabar Allah ta zo kuma ba a mayar da ita akan mutane wanda suke mujrimai don Allah mu ji tsoron azaba Allah Allah zai ya azabta mu kamar yadda ce min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yuzika ba'dukum ba'sa ba'd shine yanzu ga mu kungiyoyi kungiyoyi sashe na azabta sashe duk menene dan bijirewa Allah da fasadin da shigo cikin kasa Allah ya ba mu ikon dawa kan gaskiya amin to walamma nazibatul mushrikeena hujja da hujja ta nazamci wato mushrikai suka tabbata da abinda suke كما سوك تبت هذا أبن سكي كنشي واتوبا غسكيا shirki من الشرك للشرك وتحريم ما لم يحرم كوكو shirkin da suke da kuma haramta abinda suka sa abinda Allah bai haramta ba akhbar Allah anhum Allah sai bada labari anhum bima sai qulunahu inadan faqal to Allah ya faɗi abinda za su faɗa nan gaba domin girman kansu in an tambaye su me Allah ya ce سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون to Allah ya san abin da za su faɗa wato an tambaye su amma dai duk da maganar yaran nan ya raina yaran gaskiya ya kamata malamai duk masu wa'azi don Allah su sa wa'azin yara da hikimomin da za a jawo hankalinsu kaji dai ko a jawo hankalin yara malamai a jawo hankalinsu domin wallahi musiba za ta iya shafin in dai a ce jiya ana azumi ramadan ango sarkin musulmi da aka kafa wannan masallaci ana wa'azi a ce yara shabab sun shigo sun tada hankalin mutane to ina ne kuma ba za su gaba? irin wannan bala'i sannan kuma eh eh ne muka tsara muna magana da kan wannan matsala eh في سوبر هو تبغى تمشي في شيء اي مؤائل مثل في البرفيوم سبحان الله تلوشي تلوشي تلوشي يعني كاد الفقر وان يكون كفرا تلوشي اقصد ما كافرشي to abin da ya kamata dai duka kowa wannan ba abun mutum ɗaya ba ba abun hukuma kaɗai ba ne namu ne duka gaba ɗaya malamai su sa baki ita ma hukuma ta yi ƙoƙarin abin da za ta ya zama shi ne shugul shagil abin da zai dame mu wa'annan yara zurriyar nan kada mu yi su kuma ta hannunsu Allah na iya azabta mu saboda haka a yi program inda zai taimaka musu maimakon a yi yawon ɗayin bayani wa alaikum salam makarantar kangararru a'a da ya yi kyau ya yi kyau wato amma akwai maganan makaranta domin wasu yaran ba su da certificate sun yi karatu amma ba su ci ba to abin da ya kamata a yi gaskiya a yi remedial makarantu su yi remedial yara duk wanda bai samu certificate ba ya shigo ya yi wannan karatun kuma kyauta in za a ɗauke su makarantu ta jaye muna su daga hanya sannan kuma masana'antu su jaye su daga hanya za a samu saukin abin nan amma barin su haka ba ilimi sannan kuma ga wahala da ake yi to yana da wahala kwaya da gaske a shawo hankalin wayannan mutane sai dai an haɗa kai tsakanin hukuma da jama'a na cikin gari da malaman addini da dattijai duka sai mun haɗu mun yi wa kanmu faɗa kowa ya ba da nashi taimako yanzu dukanmu muna cikin wannan abu ba wani maganar siyasa a ciki kada wani ya kawo siyasa a ciki abu ne ba yanzu ya fara ba tuntun ya fara domin yaran nan kowane a cikinsu zai kan za ka gaya shekara goma sha biyar ko ba ka ba to a shi abin ya fara ne tun shekara goma sha biyar da suka wuce saboda haka mu cire siyasa a cikin al'amarin nan mu fuskanci mu taimaki juna mu fita daga cikin wannan kunci ta hanyar nan ne kawai Allah zai muna rahama. Allah taimaka eh Eh, ya ce jahilci ya damu yaran haka haka ya eh. iya ba haka to to ai matsalan shine makarantun sun lalace malaman su kansu ba a biya su ba duk da in ka duba abun ya koma ga talauci sannan mu kuma gaskiya dole mu taimaka wa juna domin muna kashe kuɗinmu a wani abu yanzu in wani mai kuɗi zai yi buki wani bukin har jirgin sama ake hayowa an ake hayan shi a ɗebo baki wasu ƙasan mata musu sai a tashi a je dubai an je buki to ko umra dinnan da kuke gani in dai mutum ya yi hajjin wajibi ya yi umra ta ɗaya ya yi ta biyu don Allah wannan kuɗin in dai Allah yake so ya bautawa ga sadaqatu jariya abubuwa masu yawa da zai yi wanda kuma ladin na zuwa mishi har abada ko ba wannan ya hana nan gaba ya je ba amma cikin irin halin da muke ciki yanzu na rashi to ya kamata masu kuɗi don Allah a cire maganan a cire maganan son zuciya da siyasa maganan ‘yan tokai ne yanzu kowa ya fito da kuɗi ya taimaka a fito daga cikin wannan bala'i domin rashi ne to kamar yadda nake kiran masu kuɗi na ji kun shiru ita ma hukuma don Allah ta sassafta ma masu kuɗin nan natija nake so kun gane natija duk nasihar da nake bayarwa ina so in ga abu a ƙasa lalle yana faruwa ba a cika ko da abubuwa maganu na hamasa ba kuna Allahu akbar Allahu akbar karshen ta kuma ka koma gida ba abinci sai kwaya ko ba haka ba sannan ka fito gobe haka nan muna so a canja me zai canja kun ga hukuma sai ta shiri da masu kuɗi fa shirin abokantaka musharaka ba ku je ana cewa mai kuɗi abokin wa hausawa tun kafin gwamnati da zo kun ce mai kuɗi abokin wa abokin sarki domin sarki ya san wanda zai abota da shi ba da talakawa wa alaikum salam eh masu kuɗi masu kuɗin Najeriya yanzu suna so su haɗa kansu wallahi ba da ba za su iya taimakawa ba shi yasa ake ba hukuma shawara wallahi ba wani abu ba shawara hukuma ba haka ake abu ba laisa haka za turadul ibil balarabe ya ce maka haka kana yin wani abu ba ta hanyar shi ba ba haka ake shayar da raƙuma ba raƙumi akwai ran da za ka iya shi ruwa in baka yi bi taka ba zai sha ruwan ba sai an bi masu kuɗin nan a hankali ina yin wannan da ciwo a zuciyata domin na san ba hanyar gyara ƙasa ba ne to mai ba da zakka ba sai yana so a ci nasara ba to amma yanzu masu kuɗin abunda suke so su gani ƙarshen ne. an gaza ya kamata gwamnati ta sani ana so a ga gaza ana so a ga ta durƙushe to me yasa ake so a ga ta durƙushe domin kuma yanayin da ta fito yanayin da ta fito cikin irin jahilcin nan cikin irin wannan mujirmancin nan ba haka ake fitowa ba a hankali ake fitowa to sai gwamnati ta canja sai kuma kun yadda gwamnatin ta canja domin yanzu kuma in gwamnati na so ta canja su kuma talakawa ne za su ce gashi dan gwamnati ta zama corrupt ta zama corrupt saboda haka kuma sai kun canja meye ne afuwa mu mance in mun haɗa kanmu ba abin da ba za mu iya ba ya zama gwamnati ta kowa ce mai kuɗi ya ji hankalin shi ya kwanta ba wanda zai tambaye shi wani abu kuma talaka a waiwayo a taimaka muku domin abin da kullum nake cewa ku kamar kun fada ramin da kuka gina kun san me yasa domin ƙa'idar gwamnatin bature wannan gwamnatin bature ce fa ba wai gwamnatin da aka tsaga ta akan shari'a ba fa gwamnatin bature ce fa shi kuma bature bai sanya ba mai lalaci ba ba ka iya karɓar kuɗi a gwamnatin bature da lalaci sai ka tashi da me da aiki to nawa ke da aiki eh kaɗan ke da aiki ma'ana kenan in za a yi gwamnatin gaskiyar bature wa zai sha wuya talaka a'a to ai kuɗin ne haka kun gane to abinda dai muke so dukanmu masu kuɗinmu masu kuɗi da mabiya da hukuma ya zama mana dole mu haɗa kanmu mu yi wa juna afuwa mu haɗa kanmu mu so kuma juna kada wani ya ma wani hasada ko wani ya ma wani ƙeta to mun yi haka sai ku ga Allah ya taimake mu eh. Eh. Eh. sun shiga noma Eh. su zo suna zaman bakin titi suna hira eh, eh. eh. to alhamdulillah wato kana so ka ce mun kasar Sokoto kasar Kebbi kasar Zamfara ba matsala irin wannan to tsaya ka ji yawanci in ba lokaci muna magana wurin da ke matsala ne to alhamdulillahi kun an samu hanya abin da ya kamata kenan su gwamnonin da ke irin ƙasan da ke matsala sai su je inda ba matsala su ce ku ya, kuka yi ya kuka yi da yaranku su ma su yi musu Allah ya shirya da mu Allah ya haɗa kan mu, kuma Allah ya sa su iya mu, kuma ya tabbatar da mu da imanin mu. <laughs>

p e l a Thank you. Akaibai hata da shekara da sadaka suna neman addu'a منعك إليها محبك كافر وأنا تنال قوم أيوا يا ين يا أين كرسو الدعاء ومنعك على إله سابق على يجيكم وباكيدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انت العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انت العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انت العفو تحب العفو فاعف عنا ربنا عليك إليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين على اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا حقنا على رسلك ولا تؤذنا يوم القيامة إنك لا تخلف النهار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد امين العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين